abu ne dama wanda yake zahiri idan muka koma ga tarihi a shekara kamar ɗari uku da hamsin da suka wuce adadin duniya gaba ɗaya ya wuce mutane miliyan ɗari bakwai da hamsin ba amma daga farkon alif ɗaya da saba'in aka koma a biliyan uku a kuma shekara ta dubu biyu da goma sha biyu aka koma biliyan bakwai saboda haka wannan kirdarin da ta yi a saboda yawan haifa-haifa da ake yi musamman kasashe masu tasowa irin su Najeriya da kuma kasashe irin su India da China da ita kanta America din. Rahoton ya ce adadin mutanen India zai zarce na China nan da shekarar ta 2050 inda Indiyan za ta kasance ta ɗaya a duniya. To ko hakan zai ƙara mata ta goma shi ta fannoni da dama kamar abin da ya shafi tattalin arziki da ƙarfin siyasar duniya? Gaskiya ne ba lallai wato babban matsala a yawan ita al'umma ko kowace ƙasa a duniya shine kula da ita wannan al'ummar ma'ana abin da ya shafi kiwon lafiya ya shafi ilimi ya shafi aikin yi da shauransu to gaskiya yawan adadin mutane da za su ƙaru nan gaba kamar a kasashe masu tasowa da kuma kasashen da suke da yawan al'umma to alaƙiƙa babban matsalar shine an zo a zamanin da yake ana kima globalization wanda wannan zamanin wato saboda abubuwa na sadarwa da aka samu na ci gaba a duniya yana sa ana rashin samun aikin yi musamman a tsakankanin matasa. Hasashen rahoton ya ce Najeriya ce za ta kasance ƙasa ta uku nan da wannan lokaci inda za ta ɗare Amurka. To kamar me ya kamata hukumomin Najeriya su yi tanadi don fuskantar kalubalen da ke tattare da yawan jama'ar? Alhaƙiƙa musamman a Najeriya da yake a yanzu muna da kimanin mutane miliyan ɗari da tamanin ko kusan ɗari biyu to dole ne shugabanni su zo da tsari wanda yake har zuwa wannan adadin shekara talatin da yan kai na yadda al'umma za ta kasance musamman abin da ya shafi tattalin arziki saboda kashi casa'in cikin ɗari na kuɗaɗen shiga da najeriya take samu a kan man fetur ne to dole ne a dawo da baya a yi tsarin da yake ya bunƙasa noma da abin da ya shafi kuma al'abra na sadarwa na zamani wannan za su ba da matukar ƙarfi bisa tattalin arzikin ƙasar wanda in ba haka aka yi ba yawan al'ummar da za a samu nan da shekaru talatin da 'yan kai masu zuwa zai zame wa najeriya matsala fiye da yadda ma ake yanzu To a dakta idan aka yi la'akari da yanayin da Najeriya ke ciki a yanzu, shin nan da wannan lokaci nan da hamsin din Najeriya kuwa za ta iya magance tarin matsalolin da ke damunta kuwa kama daga tattalin arziki barazana tsaro da makamancin haka? To gaskiya babban magana ce, ba lallai zamanto cewar an sami yadda ake so ba, saboda me saboda gaskiya akwai karancin ilimi a cikin kasar, akwai kuma karancin tattalin arziki na mutane da ita kanta gwamnatin. amma dai idan muka yi la'akari da shugabannin da suka taho tun daga farko zuwa yanzu tun farko alif da sittin yawan yan najeriya bai kai kimanin bai wuce kimanin miliyan tamanin ba yanzu ana magana kusan miliyan ɗari biyu saboda haka in ba tsari aka yi bisa kirdado na cewar daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin najeriya ana so ta zama kaza tattalin arzikin ta zama kaza idan wata kuma an bi halin zai zama matuƙar tashin hankali